Assalamu alaikum malam wa alaikum salam. Malam yaya hukuncin yin auren dole ko malam a ƙara ja wa iyayenmu hankali a kan yin sa. Allahu Jiya mun mun caccaki 'yan mata da matasa a kan kurakure na biki ko? Maybe shi ne wata take so kuma yau a caccaki iyayen. muna kwankwasan kannanmu da 'ya'yanmu amma ba za mu iya kwankwasan iyayenmu ba ba a kwankwasan iyaye amma kuma za a iya gyara musu kuskure da dabara eh, amma dai a yanzu ba ni zan yi magana barin ba da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam riwaya na Imam bukhari rahmatullahi alai hadisi na 6968 da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ke cewa la tunkahul bikir hatta tusta'azan ba a aurar da budurwa sai an nemi izininta sai an nemi izininta Allah ya ji kan malamin mu malam mai risala alkirawa da na san maganarsa an daɗe a kanta abu zai alkirawa ni wali abi in kahu ibnati albikir bi gairi idniha in sha'a shawaraha ala halin muna ga girman magabata duka kuma malami ne na Allah malam mai risala da mai akhadari duk wanda ya gaida suka yi bayanin akida da mu'amala ya san malamai ne bi ma'anar kalima Allah ya gafarta masa amma duk da haka idan maganar dan adam ta ci karo da maganar manzon Allah sai mu ce da o kullu qaulin inda qauli muhammadin kowace magana ana barin ta inda ta dan adam ne kuma ta ci karo da maganar manzon Allah saboda cikin mu shi kada ake yi wa wahayi ne ga yana sanabi annabi yace la tunkahul bikru hatta tusta'zan ba a aurar da budurwa sai an nemi izininta za a zo a tambaye ta ana neman izininki kina son wane in ta ce eh kuma ka ga addininsa da ɗabi'unsa sun yi kar a duba arzikinsa ko matsayinsa in dai ɗabi'u da addini ka duba fa ɗabi'un addini ne amma sai aka ware su saboda me saboda nagartan aure na da alaka da ɗabi'a Idan samu wani ustaz ne amma bayi da ɗabi'a zai kira ubantai zaga ya kira uwarta zaga hmm. kuma yadda ka san dan boxing yadda ka san anthony joshua ka ta dukanta to wannan ba daidai ba ne shi addini a wajen aure bayan an duba addini mutum sai a duba ɗabi'unsa a samu mutum mai kunya mutum mai ladabi mai sanin girman na gaba mutum mai haƙuri mutum mai juriya mutum mai kawar da kai in ba ka da wannan ɗabi'un da mace kullum rikici kuke ciki kullum rikici ne ita mace default dinta shine ka dauka kullum a karkace take shine default position din in ta miƙe sai ka ce to yau ribar kafa ne wannan haka annabi ya karantar ba tunanin dan adam bane annabi ya ce da kashin hakarkari aka halicce su hmm. so da haka ala ayi halin a ka'ida in namiji ya zo ta ce wanda take so iya da addini da ɗabi'a sai a bashi idan wanda ta kawo babu ɗabi'a babu addini sai ku ce a'a wancan wannan bai yi ba sai a zaunar da ita a nuna mata hatsarin abin da take fuskanta idan uba kuma ya ce ko ba kya so za mu aurar da ke to anan kuma ana iya kai a yi auren auren ya zama bai inganta ba shi auren gaba daya in ka duba sharha na sahihu muslim ta'aliki na sheikh mukubil bin hadi alwahi a shafi na 160 ya kawo magana na hadisi na ibn husayb hadisi na buraida bin husayb cewa anna fatat ja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam wata budurwa ta zo wajen manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi sai take cewa inna abi zawajani ibnu akhihi li yarfa bi khasisatahu cewa annabi ya aurar da ni ga yar ga dan dan uwansa wato dan baffana ya bani yayi wannan dan ya dauka ka kawai darajarsa ne a wurin baffan na wa iya da ni'imomi to baba da iya neman shiga wajen buradansa sai ya bada liwa ɗansa shine yayi ne dan personal benefit ɗinsa ba dan maslahata ba kawai liyar fa abi khasisatahu sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi fawwada al'amra ilaiha sai bai ce al'amarin yanzu naki ne kina da zabi sai ta ce ajastu ma fa'ala abi lakin arattu an ta'alaman nisa anna laysa lil aba fihi amru. ta ce tun da babana ya ba da auren ni na amince da hukuncin da babana ya yi amma na kalubalanci hukuncin ne don na ilmantar da 'yan uwana mata cewa iyaye ba su da ikon yi musu auren dole amma tun da babana ba da ni na zaba na bace tun da kin zaba je ki auren ki yayi so a ka'ida aka yi wace aure na dole aka tilasta ta dole sai ta zauna a gidan malamai suka ce a ka'ida za a ba ta zaɓi kamar da cikin fatawal mar'al musulma na ibnu usaimin mujalladin farko nan ba na 343 sai a ce kina son auren in ta ce tana so aure ya in ta ce ba ta so to aure ya lalace amma don a samu maslaha yace sai a gaya wa alkali a ce ba ta so kai sai ka bata su da ka alkali sai ce mata babu aure shi ke da abu ya tabbata tana da ikon gobe ta je ta yi sabon aure wallahu ta'ala a'lam